من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه rahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين لهدو قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da wato shida ga watan biyar shekara 2021 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba a wannan layi na Road, a wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na ainihin wato kaduna a inda muke gabatar da karatu akwai ɗaya ta da na bari wannan jiwon na ɗauko inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari allah ka ba mu ikon bari akwai abubuwa kamar haka kafin mu shiga karatu kamar yadda aka sani mutane abinda muka nema na kudade a turo wanda muka ce wato karanci wanda yake mabi wannan makaranta ne naira dubu ɗaya abinda ya sama adadin da muka nema na wannan abinda muka ce muna neman mutum ashirin su ba mu naira dubu goma goma an kai amma an samu ƙarin mutum uku a kai a saboda haka wannan matsalar mun gama da ita sannan mutane gaskiya sun turo saƙo jiya da muka fara faɗa an ji adadin yana da yawa to haka ma daga jiya zuwa yau haka adadin in muka ci za mu faɗi wanda suka turo naira dubu ɗaya ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyar dubu goma dubu hamsin kuɗin yana da yawa adadin yana da yawa kai so amma wanda duk suka turo da kuɗaɗensu, wanda suke yi saboda shi rabbul izzati wal jabarut ya sani Allah ka sa zaton da muke musu na wanda suka yi infaki suka ba da su dan addinin Allah ya daga Allah ka sa a wajen Allah sun fi haka a sannan kuma Allah ya tsare abin da ke hannunsu na dukiya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗa musu hanyar samun dukiyar akwai wani bidiyo da ya fara yawo yanzu gurub-gurub a maganin shirin da muka ce za mu yi in Allah ya da in an gama tafsiri yau akwai shirin wanda suke bibiyar wannan shafin su tara a wa shirin da muka ce za mu yi da Dr. Yahuza Ahmad Getso yana nan shirin insha Allah za mu yi shi da mun gama karatu in Allah ya yarda a akwai wani bidiyo da yake yawo jama'a guruf-guruf so yana daga cikin abin da muke ƙoƙarin yi shi ne duk lokacin da wani abu ya zo to mukan yi kokari bincikar wanda suka san abin su mana bayani kafin mu zo mu magana akan abu a wannan bidiyo kuwa shi ne ban sani ba watakila ko wasu sun ga bidiyon a cikin ku wanda yake yawo ana nuna wasu kaman fulani suna amfani da eh, menene suna amfani da kaman irin abin drum din nan na san kun gan ko ba shi bane wannan wannan bidiyon shi ne ko wannan bidiyon wannan bidiyon shi ne to gaskiya mutane suna nan suna yada bidiyon guruguru akwai wanda muka yi magana da shi ya ce daga jiya zuwa ya kira mutanen da ya san suna da mutunci da sanin ya kamata a guruguru da ya ga ya kira sama da mutum 300 yana musu nasiha akan abu so harkar social media nan ba kowane abu bane in ka gani za ka ɗauka kai ta yaɗawa al'umman musulmi da take da ƙa'ida na in ja akun fasikun bi na baɗi ba ta bayyano to shi ne kuma ba sa ta bayyano duk abin da mutane suka gani sai su ɗauka su yaɗa to wannan bidiyon tsakani da Allah wannan bidiyon ba a Najeriya ba ne a Central Africa ne sannan wannan yaren da ma suke kwata-kwata ba fulatanci ba ne so kun ga ɗaukan wannan bidiyo yanzu a yada a najeriya a matsayin cewa fulani ne suka mallaki waɗannan kayan ƙara jefa wa mutane tsoro ne ina fata an fahimta so gaskiyar magana in kun ga wani yana yada wannan bidiyon da sunan cewa gashi nan fulani a daji sun mallaki wannan drum din da kwamfutoci su ma suna iya dictating su gane inda jami'an tsaro suke kafin a kawo musu hari gaskiyar magana wannan abin ba a najeriya ba ne yana da kyau mutane su san wannan wannan shine tambihin da ya kamata yi sannan datan nan mutane sun kasa gane cewa abinda za ka cire kudinka kasa duk abinda za ka yi mu'amala da shi a facebook ko a youtube ka tabbatar abu ne da za ka yi alaka da shi wanda zai maka amfani a duniyarka ko a lahirarka don ba a duniyarka ba ko a lahirarka haka kawai amma saboda shi ɗan najeriya ba sanin kimar data ya ba sai ka ga mafi yawanci abinda mutane suke kallo din a intanet ba abu bane da zai musu amfani a duniya su ko a lahirarsu. Allah maɗaukacin sarki ya samu lafi wannan shine tambihin da ya kamata mu yi akan wannan sannan abu na gaba akwai mutanen da abubuwa kamar haka jiya mun shiga babin tambayoyi ya cinye mana akwai wani bawan Allah ba na so in kira sunansa da mai ɗakinsa amma su wanda abin ya shafa sun sani an ɗora masu nauyi ne na shugabanci kuma kun san yadda shugabanci yake da wahala sau da ka suke roƙon al'umma a wannan abin da ya rage na goman ƙarshen nan da ita da mai gidanta a saka su cikin addu'a kuma muna roƙo dukkan inda mabiyin wannan makaranta take wanda sautin nan ike kai masa musamman kamar yadda in mun yi la'akari da wannan maganin fudailu bin iyad da yake cewa inda na san ina da wata addu'a da idan nayi Allah subhanahu wata'ala zai karba yake shugaba zan yi wa ita da aka tambaye shi mai dalili yace domin gyaruwa ta ni ta shafa amma idan shugaban al'umma i gyaru to gari da al'umma gyaruwa take saboda shi saboda haka a saka ta cikin addu'a a saka mai gidan a addu'a nauyin da aka ɗora musu na shugabanci Allah ka ba su ikon sauki wannan nauyin abin da yake da wahala Allah ya sauwaƙe musu shi abin da zai zama musu alheri ko yana nesa Allah ya janyo shi ya kawo kusa wanda zai zama musu matsala ko yana kusa abin to Allah kai nisanta su daga wannan abin Allah maɗaukacin sarki ya tsare su daga dariyar makiya sannan kuma duk mutumin da bai ƙaunar su a zahirinsa kuma soyayya ne ce ku roƙi Allah kada Allah ya jarrabe su wajen su ɗauki amanarsa kuma su bashi muna roƙon Allah ta'ala ya shige musu gaba sannan akwai ɗan uwa alhaji hamusu da jama'arsa irin su alhaji umar da suwa excellency da makamantansu wayannan babin da za mu iya musu sai dai addu'a don akwai mutanen da Abin da suke wa wannan da'awar ba mu da abin da za mu iya mukafa'a sai dai addu'a kawai kamar yadda sai da na abubakar annabi ya ce kowane mutum da ya mana alheri sai da muka saka masa amma abubakar kan mun bar sakamakon sai dai in an je wajen Allah kawai to akwai mutanen da abin da suke ma wannan da'awar kuma sakamakon sai dai kawai in an je wajen Allah sannan akwai ɗan uwa a malam bashir daga monaco wacce ta tafa neman ainihin wato lafiya maroko allah ya ba ta lafiya sannan akwai ɗan uwa malam binyamin shi ma matarka yana neman addu'a wato abinda mutane ba su gane ba ko kun san a cikin yi wa ɗan uwanka musulmi addu'a abu biyu ne na farko bahaushe ya ce yi makai ne duk mutumin da za ka tashi kana masa addu'a cewa Allah yi masa kaza wannan ya nuna cewa yadda kake makanka fatan alheri haka kake masa ɗaya kenan sannan hadisi ya tabbata a cikin littafin al'imamu muslim annabi ya ce duk mutumin da ita shi ike roƙa wa ɗan uwansa musulmi wani abu a wajen Allah Allah shi kuma zai turo mala'ika irin abin da shi yake roƙon mawanci shi kuma mala'ikan yana roƙon maza. So kaga in ba Allah ba zai karɓa addu'ar ba, Allah ba zai turo mala'ika ba shi kuma aikin da zai sa shi yake da, ba zai taɓa yiwa ba. Sannan akwai malam Hassan shi kuma wannan ba sai na kira ɗai sunan ba, yana baran ainihin wato addu'a wato yana so zai yi aure ne yana neman mata ta kirki. Allah ka ba shi mata ta kirki ka san bahaushe yana cewa ga mata da yawa a gari ran da ka tashi neman tagar za ka sha mamaki kamar yadda ga maza da yawa a gari ran da mace ta tashi neman nagari ita ma za ta sha mamaki to muna roƙon masa Allah shi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da mace ta gari kuma a sa cikin addu'a haka nan akwai wato shi alhaji ibrahim gaya ba za mu manta da shi ba wanda da muna fama da matsalar abin da ya shafi safinsu wajen musamman saka karatu a sunna tun tunda matsalar ta zo hannunsa muka daina buga kowane mahaluki waya da zarar ramadana ya zo shi yake ɗaukar nauyin shi shi kaɗai a wani lokaci ma ya sa a sunna tv ya ɗauki nauyin sawa a hausa bakwai shi kaɗai sannan akwai gidan rediyo a niger ya sa a ɗauki nauyin sawa da wasu da yaransa suka shiga hannun banda, su ma suna buƙatar addu'a mutane ne masu neman abubuwan da suka shafi addu'a masu fama da rashin lafiya wanda suka samu jarrabawa na kariyar tattalin arziki da kuma bukatun mabiya wannan makarantar sana akwai wani ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da shi a alhaji sani rimi alhaji sani rimi yana buƙatar addu'a kwanan gasken gaske alhaji sani rimi wani mutumin kirki ne da ya ɗauki tsawon lokaci tare da mu ya ba ɗaya daga cikin trusty ne na ita wannan organization ɗin yanzu sannan da awarmu ya ba ta gudunmawa a lokacin da take da masu ƙarancin ba ta gudunmawa daka gaskiyar magana yana buƙatar addu'a shi ma a roƙon masa Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya sannan akwai ɗan uwa da ya zo daga zariya gashi can a ya yi takanasta zariya a kwanan nan baƙi za su dinga bullowa a hankali a hankali wasu daga kano watakila za a gansu wasu daga sokoto wasu daga Kada. haka za a dinga ganin su ɗan uwa malar rabi muna maka barka da zuwa wannan majalisi yadda ka zo Allah ya kuma mayar da kai ainihin wato lafiya akar makalla akwai tambayoyi amma ba za mu amsa tambaya ko ɗaya da yau a yi haƙuri mu bari sai gobe sannan yau muna ashirin da nawa da hudu da inda kwana hudu ta kara nan gaba sai maganin karatun nan an tashe shi sai kuma shekara mai zuwa wanda Allah ya ara mai lokacin zai gani shi ke nan an gani kun dai san cewa na ƙasan nan ba wani abin nan wallanta na ce ai saboda yanayin da ake ciki mai kyau ne ya sa kwanakin ke gudu ba sani ba kowa ya yarda. ga zafin gari ko ga na aljihu ana fama da shi ga zafin ƙasa ga zafin yanayi amma tare da haka lokacin tafiya yake an yadda da wannan idan da kwana hudu nan ta ƙara gaba sai ne maganin cewa tafsirin nan an rufe shi an tashe shi sai dai in Allah kuma ya ara maka kwanakin shi kenan da aka gaskiyar magana kullum ina faɗa nake cewa daga rasuwar malam bello al'adamawi Allah ya ji kansa ba ƙaramin darasi muka ɗauka ba ni dai mutane daga wasu suna ta magana cewa ai karatuttukan da muke yi suna yin yawa karatuttukan da muke yi suna yin yawa nake ce masu abu biyu zai faru in ma dai Allah ya maka tsawon rai dole dama za a kai matakin abin da kake yi in shekaru ya ja da ƙananan shekaru ba za ka iya yin shi ba wancan matakin to shi kuma dabanta ɗin wannan duk abin da kake da ƙananan shekaru girma ya ja ko ba kai aikin ba kana zaune Allah bai yanke ladan ka shiga cikin illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun in kuma a'a dama abu ne da yake hannunka ba hannun kai ke ba hannun Allah yake ba wanda idan Allah zai ɗauke shi sai a faɗa mai rana kaza lokaci kaza na sha faɗa na ce yanzu nan wajen duk wanda yake gidan haya abin da yasa ba a zuwa rana ɗaya a ce maka ka tashi saboda biya kake dole sai an baka notice duk iyan mutum kana zaune a gidan shi ba zai zo a rana ɗaya ba a ranan ya a ranan yake buƙatar ka kwashe kayanka ka bar gidan. dole ana buƙatar siya ba da notis ko na kwanaki ne wanda za ka yi tattar kayan ka tashi ka bar mai gidan shi saboda biya ka ke amma duniyar Allah da ake zaune yanzu a ciki wa yake biyan shi wani abu tare da tarin tirin ni'imomi da iwa dan adam yace wa inta uddu ni'matallahi to tunda ko baka biyan shi ko sisi shi yasa ba kuma wanda ya isa a aiko mar da notice a ce shirya sha biyu da rabi da minti biyar na rana mala'ikan mutuwa zai jiro zai ɗauke ka baka isa ba wallahi sai dai a ɗauke ka ran da aka ga dama lokacin da aka ga dama inda aka ga dama bas shi kenan magana ta ƙare da aka kwanakinmu uku ne jiya gobe jiya ta tafi ba mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita gobe kuma ba tabbas ba wanda yake da tabbas zai kai gobe babu sai yau sai aka kar Allah ya ara maka dama kai ya kamata ka tashi ka aiki ta ce wai sai gobe ko sai dibi ko sai gata akwai ɗaya daga cikin manyan mutane babba yana da kuɗi ya yi ta yin wasu aikin alheri in ya fito daga gidan shi har ya ji inda zai ji haka in zai dawo duk wanda ya haɗu da shi a hanya almajiri sai ya ba shi naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya ya zo wani masallaci ya yi sallah aka zo ana ta karba-karba limamin masallacin wai ana neman kudin da za a hada na biya masa haya na shekara daya yana jin labari ya ce a nemo gida aka nemo gida wajen miliyan sha biyar ya siya wa limamu ba wanda ya san shi ne sai da ya mutu sannan suka gane ga wanda ya sai gida yana da 'yar uwa bai wuce saura kwana uku ya bar duniya ba tana zaune kawai ta ga ya tura mata wajen miliyan arba'in ya ce mata gashi nan ke kokari ki ɗanyi wasu abuwa kin san yara ne ka haife su ba ka haifi halinsu ba ba dole ba ne in mun bar duniya abin da za mu yi su iya yi ya ce gashi nan ya tura mata kuɗin da kwana uku ya bar duniya a gani sau maganar lahirar nan da muke magana ka tashi ka gina ta da kanka kakka yaudari kanka kai Allah ya ara ma rayuwa baka gina ta ba bayan ka tafi kuma wai kana jiran wani ne zai zo ya gina maka rayuwar ya very stupid wallahi kagai to ma. a ranar nan mun fara bayani akan ayar inna ma jazaa'ul ladina yuhadibuna Allah wa rasulahu yanzu mu koma mu ci gaba da inda aka tsaya Mala almanin gombe ya yi wata magana tana nan tana yawo shi ma ta tashi kura a yanzu ko ta da kura ko to wallahi wannan karatu na shi mutane manta suka kai. kala rawi haka yake karatun ko kuwa kala rawi haka yake Abin abinda ya kamata a eh? kuma ana ganewa dama kala rawi ya ce aji aji a duba sawi mana duk malaman ba duk kunkule karatun suke yi ba ta <laughs> gani to yana ganin abin da ake duk kunkulewa ne shi mala albani ya fito da shi ya fito da shi biyu ko a mun fara bayani akan inna ma jazaul ladina yuhadibuna Allah wa rasulahu akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله lallai sakamakon waɗanda suka yaƙi Allah suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun faɗa mun ce muharabar Allah da annabi ba ta yiwa wanda malamai suka ce akwai muza wanda yake mahazu shine inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna awliya Allah sakamakon wanda suke yaƙar masoyan Allah a doron ƙasa muminai musulmai masu imani wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke kai komo wajen yada banna a doron ƙasa ne suke fada a wannan to za mu ga cewa ita yuharibuna Allah wa rasulahu dinnan wani lokaci fi'ili yakan zo ba a babinsa ba na asali da yake nuni domin haraba yuharibu muharabatan wa shi shine mazdaransa asali ya dillu al-ishtiraki ko alal musharakati ne ne. yana nuni akan musharaka tsakanin ɓangarori guda biyu kaman khasama fulanu ana nufin da shi da wani ya fada ya fada kaman daraba da shi da shi sun yi doke duki kaman fajara irin waɗannan to amma nan wajen yuharibuna Allah wa rasulahu ba wa yaƙi ba ne daga ɓangarori guda biyu su suna yaƙi da Allah Allah yana yaƙi da wa yana yaƙi da su wani lokaci akan kawo wannan fi'ilin dan ya nuni akan mubalaga wato kamar yadda zamu ji Allah yana cewa walladina hum ala salawatihim zuna wannan yuhafi-zuna mubalaga ne ba yana nufin bangarori guda ɗai wato biyu ba abin da ya shafi alharbu kuma mun ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha a Wazaru ma ya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam in ba ku aikata haka ba kun daina cin riba to fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi to Allah yana sanar da ku ga galamin yaki ya taso kuma rigimar za a yi ta da Allah da manzon Allah ne wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun mu ga haka Allah yake cewa wallazina taqadu masjidan diraran وكفرا وتفريقا wa المؤمن liman لمن حارب wa ورسوله من قبل kun ga suna yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan fada suke yi da addinin Allah aka gina masallaci aka ce annabi ya zo a buɗe masallacin kuma Allah ya ce wala yahlifunna in aradna illa alhusna Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun ƙarya suke da aka shi yasa malaman balaga suke cewa yuharibuna majaz ala hasbi mudaf ay yuharibuna ibadallahi suna yakar bayin Allah kuma bahaushe dama ya ce da kai da kaya don mallaka wuya ne ko to da bayan nan a wani gurin Allah jingina su yake zuwa gare shi musamman masu imani ya ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama to tunda bayan nasa ne kuma bayan mati bantattu masu imani musulmi sai ka zo ka yaƙe su sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa wannan fa kamar faɗa kake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin da haka suka faɗa sukan ce la'anna Allah ta'ala layu harabu wa layu galabu. domin Allah ba wanda yake yaki da shi ba kuma wanda yake galaba da shi fa amma adun Allah ya ce fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu ba cewa suka yi wa kai matsananin karfi ba Allah ce masu a walam rau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashadd minhum ai Allah da ya halicce su yafi su karfi shi da kansa Allah ya tabbatar da cewa suna da ƙarfin don haka Allah sai da ya tambaya ya ce fa hal tara da hannun baƙiya? ka taɓa ganin wani mutum yanzu a duniya aka ce maka ya ragu cikin adawa ko samudawa ka taɓa ganin sa Allah ya ce wa tilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahum wattaba'u amra kulli jabbarin an haka akai musu amma tare da wannan tsananin karfin fa da Allah ya tashi mala'ika ɗaya aka turu shi kuma mala'ikan da ya zo ba zuwa ya kama su ba aka dinga kokowa kitikir kitikir kitikir a kawai kallon su yi tsawa ya ce kai daga nan magana ta ɗari shi kenan to kaga wanda yake da wannan eh mala'ika guda kawai ya zo a ce kai shi kenan magana ta ƙari ina maganan ƙarfi yake ba shi yasa can da ya gama kisar wannan annabin sai ce inna rabbaka huwal qawiyul aziz Allah shine wanda yake mai karfin da karfin sa yafi na kowa shi yasa da yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhum sai ce da ufat talib ma qadarullah haqqa qadarihi inna allaha al-qawiyyul aziz mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi kuma Allah ta'ala ƙarfinsa ya fi ƙarfin kowa shine al'azizu allazi ya gulibu wala gulabu alayhi sannan kuma ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma la yi sa'alu amma ya faru. ba wanda ya ce tambaye shi ce me yasa kai haka amma su mutane dole a tambaye su a ce wato me yasa ku kai kara al-imam yana faɗa cikin uqudul juman yana cewa qad yutlaqul majaz fi ma ghayyara i'rabuhu bi zaid aw bi hasb ara laysa kamithlihi yuridu al-mithla wa kas'al al-qaryati ya'ni al-ahla na faɗa na ce malamai sun yi magana akan majaz wajen akwai shi ko babu shi wannan maganar ibnu abu hayyan a cikin littafinsa al-baharul muhit fi tafsir qur'an yake cewa wa muharabatullahi ta'ala ghairu mumkina dama a ce wani ya dauko makami a ce zai yaki Allah ai bai yiwa sai ya ce fa yuhmalu ala hasbi mudaf ay muharibuna awliya Allah wa rasuli suna yaƙar waliyan Allah suna yaƙar mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa illa lazima an yakuna muharabatullahi wa rasulihi jam'an bainal haqiqati wal in ba haka ba ko in an dauki suna yaƙar Allah ne to a lokacin ya lizimtu dole an haɗa tsakanin haƙiƙa da majaz yace fa'ila ja zalika ala hasfi mudafin aw hamlan ala qadrin mushtarikin in dafa zalika idan aka dau in mutum ya sanya wannan akan shafi mudafin to daga nan ne wasu malamai suka ce in dai dama a ci a shafi mudaf ko mudafin ilai? a ce shine majaz suka ce su a gurin su ba wani majaz a larabci dan dama a larabci akwai wannan ka'idan kamar misalin da ake kawo wasu wasalin qaryata allati kunna fiha wal ira allati na fiya. ba ana cewa wasu qarya ba a tambayi alqarya ai suna cewa alqarya majaz ne ko kamar wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun ma ka rabu shadid وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون kaga. wa kana rabbuka liyuhlikal qura ai ba garin ake nufi ba ginin sai dai mutanen ma suka ce nan gurin duka was'alil qarya kowa ya san akwai mudafan da mudafan ilai aka shafa daya was'al ahlil qarya ne sai aka share ahl sai aka bar alqarya haka nan wa kadhalika idza akhadha rabbuka wa kadhalika idza akhadha rabbuka wa kadhalika akhadha rabbuka idza akhadha idza akhadha ahlil qura sai aka shafe ahl sai aka bar alqura din suka ce su a gurinsu babu wani abin da yake majaz ne ibn abbas ya ce al-muharaba anan shine shirka wanda wannan da kuma urwa da yake cewa ridda sai malamai suka ce wannan magana ta ibn abbas da urwa ba a sallama musu ba tare da cewa abdullahi dan abbas shine turjumanul qur'an habru hadhihi al-umma amma ba a sallama wa dan abbas ba cewa duk abin da ya faɗa na tafsirin qur'ani daidai ne saboda in ya zamanto duk abin da ya faɗa ga fassara ƙur'ani daidai ne ɗari bisa ɗari cewa mai bambancin shi da annabi ba bambanci amma mafi yawanci ya dace kuma addu'ar annabi ta masa tasiri dole a yadda da wannan domin wasu na ruka maganar da annabi ya faɗa kan abu zar da jifari cewa mata ta addini sama ƙarƙashin wannan sama babu wani mutum mafi gaskiyar harshe kamar abu zar da jifari kaga wannan ba shi ke nuna ce abu zan rage fari ba zai iya kuskure ba in ya zamanto duk maganar da ta fita daga bakin sa ɗari bisa ɗari gaskiya ce ba zai kuskure ba to me bambancin sa da annabi kaga ba bambanci wannan yasa ya je ya ɗauko matsalar cewa a kukan a wajen shi abu zar gifari shine in ka fita kaje ka samu kuɗi da ka biya iya buƙatar ka yau to bai halatta ka kwana da kosisi ba ya fahimci yakan yi az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum shi haka ya fahimci ayar wanda wannan mazhabar ba na tsammanin akwai wanda zai yarda ta ita ko akwai kaga ba wanda zai yi da wannan karatu ne to shine sai yake cewa ghairu sahihin inda al-jamhur wa qad awrada ma yubtilu qawluhuma Malami sun kawo abin da yake lalata maganganunsu sannan jimlar da aka yi amfani da ita ta yi wa Allah wa rasulahu taglidin shari'u li ihraba dan a girmama al'amarin yakin ka gane cewa kashe mutane babu dalili fa matsala ce babba matsayin tafa daidai yake da wanda ya dauki makami kamar Allah da annabi yake fara wajen yaƙa ka ko san a ce kana faɗa da Allah da annabi wannan matsala ba ƙaramin matsala ba ce wannan matsala ba ƙaramin matsala ba ce Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul fasad da yuhibbul muslim dama aikin yahudawa ne da haka Allah ya ce fa in ma tasqafannahum fil harbi fashaddid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun sannan Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqabi hatta idza asqantumu sai in kun lallasa su fa shiddul wasal fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada al harbu awzaraha zalika walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل wannan shine yakar Allah da kuma yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke sannan waye auna fil ardi fasadan suna aiki da kai komo don ya taɓanna a doron ƙasa al'imamu ibn jariri tabari ya ce fa'innahu ya'ani ya lamuna sun san cewa ko ya amaluna fil ardi bil ma'asi suna yin aiki a doron ƙasa min ikafatu subil ibadihi almu'mini nabi wajen hanyar da bayan Allah za su ba a tare ta a firgita mutane yanzu ba hanya ake tare ba gari ake shigo a firgita mutane a firgita mutane gari gaba ba wai shi sa kun ga fir'auna da Allah ibada misali akan sa wajen banna ku yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha min yastad'ifu ta'ifatan minhu yuzabbihu wallahi akwai shugabannin da bannar su ta fita fir'auna ne dan shi ya tsala masu girma su rayu matsalar da kanana ike kashewa kuma kuma yanzu a kashe kananan a kashewa a kashe manyan haka ake ku duba ku gani duk inda Allah ya kawo haka Allah ya yake cewa yuzabbihu abna'ahu yana yanka ƴaƴansu ƴaƴa ƙanana maza to mu yanzu a kashe ƙananan a kashe manya haka ake sai yake cewa au subulin zimmatihim wa qatli turqihim ko ta farkin ainihin wato su da yanki hanyar su. wa aka bi amwarihim gulman wa udwanan da karbar dukiyar mutane ta hanyar zalunci wata faƙobi ala umrihim fujuran wa fuskan da kai farmaki da zabara ko da yaushe akan mutuncin mutane ta hanyar fajirki da fasikanci haka suke wannan shine abin da Allah ya ce wa tsauna fil ardi fasada kaga mu yanzu bannar da ake yadawa a Najeriya mallahu bihim ali ga ta nan sai da hali muna roƙon Allah kai mana maganin ta mutane kuma su taya da addu'a sai an taya da addu'a da haka malamai suka ce wa ma'ana yas'auna fil ardi fasadan annahum yaktasibuna al fasada suna aikata banna wa yajnunahu suna tsinko bannan wa yastari'unahu sannan suna karfin hali wajen aikata bannan la'anna na saa qad istuqmila bi ma'ana al domin sa'a ana yin amfani da shi da ma'anan ittasaba ya aikata sannan wallam da kuma zargi wa na laraba sukan ce sa'a fulanun li ahli ai iktasaba lahum shi yasa zamu ga Allah yana ce mana li kulli wato litajziya kullu nafsin mata tas'a dan a saka mu kowace rai da abin da tayi na ainihin wato aiki da haka fi'ilin sa'a yas'a yana haɗa abu biyu akwai sa'a na gaugawa sannan akwai sa'a na amal to su a nan wajen duka biyun sun hada da gaugawa wajen kai komo daga nan zuwa nan sannan tare da gaugawan akwai yada fasadi a doron ƙasa akwai yada banna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da mutumin kirki Allah sai ce fa basharna bi gulamin ali sai ce falamma balaga ma'ahu sa'a kun ga lokacin da ya kai aiki tare da shi ala ya bunay inni a fil manami anni azbahuka fanzur ma za ta kun Kunga nan as shi shine aiki Allah kuma haka yace na bi nunabbiukum bil a a'mala ba za mu ba ku labarin mafi taɓewa wurin aiki ba suwaye sai ce allazina dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun da haka nan dalla sa'ihum aikin su ne sannan Allah ya ce mana wa man abulamu mimman mana a masajidillahi an yi zukara fi hasmahu wa sa'a kunga wannan wa sa'a aiki ne ya kai komo wajen bata ta sannan Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-hasa wan nas wallahu la fasad sannan Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min wanda inifin lahira yi aiki saboda ita yana mai imani wa ula'ika kana sa'ayhum mashhura sannan Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu dan adam bashi da wani abu sai abin da yana aiki shi yasa in alkiyama sai Allah sai ya ce yawma idin yatazakkaru insanu ma sa'a ranar da dan adam duk abin da yana aiki sai ya tana wannan kun ga sa'a na aiki ne sannan akwai sa'a din na gaggawa kamar yadda Allah ya ce wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min baka imani bai ce qala bala amma walakin li yatma'inna qalbi saboda zuciyata ta yi mi ta natsu to lokacin sai Allah madaukakin sarki ya ce masa to ka riki tsuntsaye mun sani ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك من kun ganin za su zo suna gaggawa ne sannan za mu ga Allah ya ce mana waja a rajulun min a ƙasar madinati ya sa ƙala ya musa innal mala'a ya atamizu na bika ya tuluka fakhruj inni laka min an sannan a suratu yasin da Allah ya ce waja min a ƙasar madinati rajulun yas'a ƙala ya qawmi tabi mursalin sannan Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum kun yana gaugawa haske gaban su da kuma ainihin wato bayan su to shi yasa zamu ga a suratul tahrim Allah maɗaukakin sarki yace yau la yakhuzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim da kuma sanna Allah yace fa kazzaba wa asa summa adbara yas'a fa qala ana rabbukum al-a'la sannan Allah yace wa amma man aka? yas'a wanda zo maka yana ainihin wato gaugawa ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au kun ga wannan gaggawa ne ila zikrillahi wa zarul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki a wani guraren sai ya hada waɗannan kuma suna daukar ma'ana duk lokaci da wannan wayin auna fil ardi fasadan a lokaci ɗaya suna aiki sannan kuma suna gauga wajen yatsa ɓannan a doron ƙasa da haka za mu ga Allah ya ce a ya In nasu inna ma ana lakum nazirun mubin ka ce ya ku mutane ni gare ku mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin sai ce falladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim sai ce walladina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim kun ga sa'au anan wajen ya hada abu biyu bayan aikin da suke yi. sannan za ku ga duk maɓannasi ƙoƙarin yake kullum ya zai ya gaɓanna ta mamaye kowa da kowa ta yadda in an tashi ta ai ba shi kaɗai ba ne ai ga wani da wani nan ba shi kaɗai ba ne don akwai alfasidu akwai almufsi alfasidu wannan shi ya lalace amma bai damu da wani ya lalace ba almufsidu wanda ya lalace kuma ya damu su ya lalata wasu kamar yadda akwai asalihu akwai almuslim ya zama mutumin kirki amma ba matsalarsa ba ne kowa ya gyaru almuslihu kuma wanda ya gyaru kuma ya damu al'umma sai ta gyaru shi yasa can Allah sai ya ce wallahu ya alamul mufsida min Allah ya san mutumin da kullun kokari yake al'umma ta gyaru da wanda kokarin yake al'umma ta lalace Allah ya sani sannan Allah ya ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijzin alim sannan Allah ya ƙara cewa ya yas'awna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdaru Da kuma wannan idan maka lura dama yana daga cikin aikin yahudu da Allah ya ce wa qalat al yahudu yadullahi Magalula, sun ce hannun Allah a lankwashe Allah ya ce gullat ainihin walu'inu bi ma su ne hannunsa take lankwashe don su idan an ce su bada kuɗi ai infaki to bala'i ya taso yace bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa alqayna bainahum al'adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil-harbi dukkan da suka kunna wuta don su yaki addini Allah in ya kashe ta to wani tsauna fil ardi fasada haka za su yi ta kokari gaggawan sai sun ga da aikin sai sun yada banna a doron ƙasa kuma Allah bai san mabannata to waɗannan da Allah ya faɗi cewa sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzon Allah kuma suke ƙoƙarin sai banna ta yaɗu a bayan ƙasa to shine Allah ya kawo hukuncin su yace an yuqattalu shine aka kashe su sannan ba an yi kutalu ba ba an yi Ana babun tafa'ala ne la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim na والمرجفون في المدينة لنغرينك na kafiha Mal'uni na aina masu ifu, uku zuwa وقتلوا mugun kisa za a yi musu kisa ba na wasa ba na zo na magana a nan wajen wasu ba su fahimta ba sun je wasu daga cikin yara yan ɗari kunnan suna ta rabi waje sun ba malaman su kariya kaza kaza wani ma na ce a kashe na ce ainihin ni littafi na ɗauko ne bayani malamin ku da yake maganan saddin lizzari'a in malaman nan wasu na magana a ciki kan wannan matsalar mamaki suke ba ne. Eh? yanzu wani soja da iji maganar da yi abinda ya ce kenan a faɗa mai dan yana cikin AC ne yake wannan magana kuma a daidai lokacin in kun lura bai gama ba sai da ya tanakuli ce to ya ma tana wani ya irin wannan shahada yanzu ba a san wani hali iyalansa suke ciki ba haka aka yi ba ba haka aka yi ka gani so ba yadda za a yi ko jihadi na gaske wanda musulunci zai tsaye shi yana la'akari da adadin mutanen da za ku dan fara da irin abin da ke hannunku na makarin ka gani kuma matsalar nan kamar da na faɗa na ce ba wai yanzu ba a da yawa in abu ya taso malamai daga nesa ya kamata a tashi a karya ba daidai ba ne sai abu ya lalace sanda ba za a iya gyara shi ba shi yanzu malam ɗaya da bautu wannan magana da yake yi cewa suna da aljanu biliyan uku mai amfanin ta in ya san yana da aljanu biliyan uku da muƙaddamai miliyan ɗari biyu yanzu ana neman shehinan malamai a cikin su wajen miliyan biyar kuma za su zo su ba da gudunmawa a yaƙin ta'adda don Allah ya da wannan abin cincin za su iya ba da gudunmawa amma ya bari aka kawo wannan lokacin eh a ba shi da wani amfani ya faɗa mutane haka waya na shawara waya na shawara yadda ta su zo su ba da gudunmawa yanzu a gani to an yi ƙattalu mugun kisa ba wai a'a Allah bai ce an yi ƙutalu ba an yi ƙattalu a ƙattashe su shi yasa shi ma fir'auna da yake kisan da yake ba na wasa ba ne Allah yana kawo shi ne da yi yuzabbihu abna'ahu ko kun ga wani wajen sai Allah ya ce yi yuqattilu abna'ahu da yi zabba yi yuzabbihu mazdaransa tasbi. da ƙattala yi yuqattilu taktili duka yana nuna yanka ba na wasa yake ba haka kisa ba na wasa yake ba to haka wa'annan hukuncin da Allah ya faɗa a kansu nan, an yi ƙatta mugun kisa za a yi musu a je gari in za a kashe duk wanda za a kashe a garin a yayyafin ruwan bom a kashe duk wanda za a kashe shi na an yi ƙattalo a gani kuma sun kama wasu mutane sun riƙe saboda maslahar wasu tsirarrin mutane da za su garkuwa da su su gaba da cutar da al'umma na faɗa nan na ce littafi ne malamai ne suka ce na idan alfiqhiyya idan maslaha kasa ta hasu da maslaha ne a haƙura da maslaha kasa saboda maslaha sojoji ne na musulmi sun fita yaƙi wasu sun kama su sun yi garkuwa da su to in ya zamantu za su gaba da garkuwa da su suna kawo musulmi hari kuma ba a san iya adadin da za su kashe na musulmi ba da wannan ba a san yaushe ma za ta kare ma malamai suka ce a lokacin da a yi amfani da wa'yancan da ke hannu a kashe al'ummar musulman da ba a san adadin ta ba gara su sojojin da ke hannu musulmi a haƙura da su a haɗa da wa'yancan da a tafi lahira saboda lokacin yanzu maslaha ce amma da maslaha khasa suka haɗu duk ɗalibin da ba jahili ba a babin alƙawa'il fiqhiyya ya san wannan matsala ce da malamai sun rubuta ta akan haka yanzu ku duba ku ga annabin Allah Yunusa Allah ya faɗa ya ce walaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum adab al-khizy fi al ad-dunya wa matta'nahum ilahi da yazo Allah ya sa wa'azi mutane ba su karba ba garin nainawa malamai sun ce wato yana iraki ne da ba su karɓa ba sai ya bar wa'azi sunna ta Allah in ya tura wani ya ce wa'azi aka ƙi karɓa to in Allah ya ce ka bar ni to su kuma mutane su jira bala'in da zai yi ba In yanzu annabi nuhu da yi wa'azi ya yi wa'azi aka ƙi karɓa ai Allah ne da kansa ya ce wa uhi ila nuhu annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana wala tastaiz bima kanu ba. da aka bar wa'azin yanzu wasu na ilfulka je ka sassaka jirgi shi yasa kafin Allah ya dauki mataki sai da ya ce masa wala tuqatibini fil ladina balahu innahum mugra'u kan baka ka tambaye ni lokaci ya halaka su zan to shi kuma ya ji haushi an ce a tsawon shekara talatin da yana karantarwa mutum biyu ne kade suka yadda a gara mutum biyu yasa kullum nake faɗa mutane in kana karantarwa yawan mutane a gaban ka ko karancin su kakkabari ya maka tashi in ka bari yawan mutane ko karancinsu yana maka tasiri gurin karantarwa to sai ya taɓa ikilasin don akwai wanda sun fi ka imani da kusanci da Allah amma Allah ya jarrabe su sun zo sun mutane da yawa ba su karɓa ba yanzu tsawon shekarun da annabi nuhu ya Allah cewa ma amana ma a illa qalil yan kaɗan ne suka imani to da ya gaba a karɓa ba sai ya bar karatu sai ya tafi ya gudu shine iz abaka ila al-fulk al-mashhur ba Allah ya faɗa a suratul safar ba yake wa inna yunusa yana cikin manzannin Allah ba ja masa ayar ta ji wa inna yunusa mi wa inna yunusa min al-mursalin eh iz abaka ila al-fulk al-mashhur Allah ya ce wa inna Yunusa, wallahi annabi Yunusa da al mursali ne yana cikin manzannin Allah, in a baka lokacin da ya gudu, daga wajen wa ya gudu. daga wajen babban mai gidan shi shine Allah subhanahu wata'ala ila al-fulk al-mashun ya shiga jirgin ruwa wanda aka makare shi da lodi da mutane ana cikin tafiya sai aka ga jirgi ya fara tangal tangal sai aka ce to duk yadda aka yi a jirgin nan akwai gudajjen bawan da ya gudu wa mai gidan shi shi kuma gashi ya gudo daga gudajjen babban mai gida shine Allah subhanahu wata'ala kullun shi yasa nake cewa in kana da'i in Allah ya sa ka aikin shi kai haƙura kakka biya ma'in duniya da zaran ka zo suwa na an tafi harka gara an samu kuɗi an gina gidaje an yi waye ka ce ka kai ba karatun da yanzu ka gabaci bari ka sake shi kai can wallah kana yin can wulaƙanta za ka yi kun ga iz abaka ila al-fulkil mashhur fasahama sai aka ce to ayi qura ana yi sai ta faɗo kansa da aka gane to shine fa ya gudu a kana minil mudhadin ya za a yi sai aka ce a kama nan a kama nan Ɗaya yanzu sun yadda da maslahar jirgin ya nutse a mutu duka da shi ya tafi kuma annabin Allah ce aka yi wata mai shi ne aka ɗauke shi aka wurga shi ba ana wurga shi ba falta kama hulhutu sai ga kifi ya zo ya haɗe shi shi ne abin da ya faru to mai yi kwace shi tasbihin da yake shi ne Allah ya ce ba dan yana wannan tasbihin ba da ya zauna cikin cikin kifi har ranar tashin alƙiyama to kun ga yanzu abu na farko an yi kattali ku a kakkashe su to mu yanzu wanda ma aka kama yayi laifin ya tabbata yayi ba na bi sai ga an sako shi ya dawo gaba da harka cikin mutane haka ake sannan al-imam wato alqadi Muhammad bin Abdullahi bin Abubakar ibn al-Arabi wanda ya rasu hijira 544 ce a cikin wannan ayar da Allah ya ce an yi ƙattalo ko a kakkashe su aw sallabu, ko a gicciye su gicciye mun san gicciye ai aw a aydihim wa arjuluhum min filafi ko a yanke musu hannun dama kafar hagu ko kafar dama hannun hagu Shi ne. to shi ne sai yake cewa malamai sun ɗauki wannan auɗin annaha ala zaɓi zabi ne in an samu mutum yana yaɗa ɓanna a doron ƙasa irin wannan ta kashe mutane da kuma amfani da abubuwan da za su yaɗu wajen lalata al'umma suka ce auɗin littakhir ne wannan ita ce maganar sa'id ibn musayyib da mujahid da da ibrahim an-nakhai wasu suka ce annaha ala tafsiri wannan auɗin littafsiri ne sannan wajen yaya za a yi sai suka yi maganganu wajen guda bakwai akan wannan ta wajen auɗin nan da suka yi maganganu guda bakwai to shi ne gobe idan Allah ya kai mu za ka ji malami sun yi magana suka ce misali na farko shine an yi ƙattalu an shine in kattalu in an kama wasu suna fasadi irin wannan a doron ƙasa in sun kashe wani ko sun kashe wasu to shi shine a kashe su au yuslabu in katalu wa aka zulmala ko kuma a gicciye su bayan sun kisa kuma sun karɓi dukiyar mutane da haka wannan suka yi kisa ba su karɓi dukiya ba shine an yi kattalu suka kashe mutane suka karɓi dukiyarsu su ma a kashe su sannan a gicciye su sannan au taqta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yankewa mutum hannun dama safar hagu in aka dalmala in dukiyar mutane ya karba bai kashe kuwa ba in an kama shi to sai a datse masa hannun ne hannun dama sannan a datse masa wa kafar hagu sai suka ce auyin fa arzi, ardi ko kuma a kore shi a dauran ƙasa ta hanyar a kama shi a kai shi kurkuku a tsare shi in a akhafu sabila in tara hanya suka yi ba su riga sun karɓi dukiyar ba ba su kashe kowa ba firgita mutane suka yi wannan shi ne suka ce auɗin akwai tafsiri wanda wannan ita ce maganan ibn abbas da al'imamu hassan al-basari da al'imamu qatada da al'imamu shafi'i da wasu jama'a daga cikin malamai suka ce wannan auɗin littafsiri ne wajen hukuncin ana lura da irin ɓannar da mutum shi ma in ya kashe a kashe shi in ya kashe mutane in karɓi dukiyarsu a gicciye su in ya karɓi dukiya bai kashe kowa ba shine a yanke masa hannu da ƙafa in kuma tsoratar da mutane bai karfi dukiya ba to a je a ɗaure shi a prison a jira har sai da Allah subhanahu wata'ala yi wannan shine abin da suka faɗa ka, malam Ali yana nuna lokaci yayi ga malam Usman Abu Albani sai daga baya na ganka kai ta kurmin mashi ka ainihin wato taso bi ba ka gani muna da minti bai wuce shi da bai Eh? ya cika to dana so a ba malam usman abu albani dama ya magana amma ka ji tsoron allah ka samu lokaci gugu ka dawo ne eh, sai in baka ko minti biyar ko goma ka ce wani abu a wannan majalisi sai ne daga cikin yan uwa a malamai masu kokari wurin yada harkar karatu addini eh, matasa innahum fi amanu bi rabbihim wa zinnahum huda insha Allah Eh, saboda haka malam usman abu albani wannan makaranta tana maka ainihin wato fatan alheri Allah ya taka da alheri abinda muka faɗa daidai Allah ka ba lada banda kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh